And uh, so when you hear the gospel in your native language, the tendency is for you to imbibe it more and more. And I believe that for Terra Christian, Terra speaking Christians, this endeavor will make them better Christians. Kakakin majalisar wakilai Musta Yakubu Dogara ya ce idan ka saurari wa'azi cikin harshen yarenka akwai yakinin cewa zai zauna maka a cikin kwakwalwarka sabili da haka yana mai imanin duk wani ɗan kabilar tera kirista wannan kokari zai ba su damar su kasance mabiya masu nagarta musta keke rubo shine wanda ya jagoranci aikin fassara littafin babul zuwa yaren su na tera ya shaida mini cewa aikin fassaran ya ɗauke su tsawon shekaru goma kafin su kammala ya ɗauke mu shekara goma kuna yi muna yi tunzu sunansa wannan littafin da tera kuke kira mewar alkawaran to ta yaya kake ganin zai taimaka wajen ganin mutane sun fahimci wannan da shike za a faɗa ne a karanta ne a yare jama'a za su ji daɗi za su fahimce shi fiye da karantawa a wani yare to wasu yaren ma yanzu kana gani an kusan kusan ɓace yanzu za ka ga yaron kama watakila yawancin magana za ku yi da wata yare ne anya zai a cikin a cikin shirinmu muna tafiya da inganta yare haka yanzu mun rubuta wasu littattafai guda hudu yadda za a koyar da teranci akwai kuma wani guda ɗaya wanda ake karantawa da karanta rubutawa a cikin teranci mai tangalan kuma shugaban sarakunan gargajiya kiristoci na jihohin arewa musta audu buba mai sharo ya yaba wa wannan yunkuri na kabilar tera inda ya buƙaci sauran kabilu da su kwaikwayi wannan tsari abin da nake fata eh, kasan yare zai kawo za a koyar da su a makarantu domin su gane addininsu da yarensu saboda haka yana da amfani kuma mu sauran yarukan da da ana so a mance da mu eh, da Allah kuma za a sake reviving a dawo a fara kadamar wanda aka yi na yare ina kira ga yaruka duka kamar yadda da muka koyi hausa mun koyi turanci yanzu na so a ɗauki koyon yare sosai domin kada abin nan ya bata yare su bata in ji cewar evangelist musa michel shugaban kungiyar matasan kirista na arewacin najeriya ya ce samun babu ɗin cikin yaren tera zai taimaka wa matasa da matsofi wajen fahimtar addinin nasu. To, da farko dai zan ce wannan abu ne wadda mu muke alfahari da shi wadda 'ya'ya da suke tasowa idan ba a yi abubuwa kamar wannan ba yare da ake ganin ma zai iya bata to wannan sun yi wani abu wadda ya kamata wadda kuma akwai wasu iyaye wadda idan aka karanta musu abu a hausa ba za su gane ba amma kaga da an ba su sun karanta a yare za su fahimci abin kamar yadda ya kamata sanan yara da suke tasowa yanzu kuma su kansu za su gane maganar allah da kuma ta yaren su yaren ba zai bata ba wannan lalle sun yi hange kuma sun yi abin da ya kamata wadda a maganar Allah za ta tafi kuma za ta jima a cikin yare. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.